a ƙarshen watan satumban ne mm. ana shirin shiga watan oktoba 'yan ta'adda suka sace 'yan matan nan mm. na jami'ar zamfara wanda kuma abu ne wanda ya tashi hankalin 'yan najeriya mm. to ba dai har zuwa yanzu duk da dai an samu wasu sun kubuto an kubuto wasu kuma to amma ba a ga wani hoɓɓasa wanda zai daɗaɗa rai daga ɓangaren mahukunta ba to wannan gwamnatin yau watan ta nawa dj eh watan bakwai shekara nawa take sa ran zati shekara hudu a zango guda alkawuran da bola tinubu ya kwanakin baya wanda muka tattauna ana kin san nawa riba mai ba shugaban kasa shawara a kan harkokin tsaron kasa hmm. da shi da manya-manya hafsoshin tsaro sun ɗunguma sun yi tattaki sun je lafa fada shugaban kasa sun samu tinubu suka ce mr president ya ce na'am zuwa muka yi mu kalubalanci kanmu maimakon su bari ma shi kalubale bari kake wanda zai kalubalance ke fara furta to ai ka san an ce kai da kanka kan ai da kai ko eh wannan ma haka yake eh. ribadu da yawun waɗannan hafsoshi ya ce mun zo mu kalubalance kanmu mr president ya ce mi a kalubalen ku suka ce batun magana tsaro ka ba mu dama gwamnati ta ba mu dama dukkan wata shiya guda shida da ake da su a ƙasar nan mu je lungu lungu da sako-sako mu kau da dukkan wasu matsalolin tsaro kuma ba yanki ɗaya bane ba sai dai wani yankin ya ɗara wani wala Allah kila zaki ji an a gabas maso a arewa maso gabas ga irin matsalolin su musamman na Boko Haram a northwest arewa maso yamma mu manyan matsalolin mu shine na garkuwa da mutane wannan wanda su criminal banditry da ake aikata hmm. suka ce a bamu dama to tun daga lokacin da suke a watan nawa kika ce sun je watan satumba to daga lokacin da muka yi program na ce a musu abin da bature yake ce a basu benefit of doubt a musu uzuri a basu lokaci a gwada su a gani to ai dan najeriya ne yake cewa akwai lokacin bata lokaci ne ga matsala da take daɗa taruwa kullum wata na goyon wata kin san kina so ki zarge mutum a cikin tarko dan tarkon ki dora dan wani gayan ciwon da shi mai jin kanshin ya zo to sai ki saurin da shi eh, sai ki rab da shi sannan kuma sai ka cewa na kama yanzu ai ba ka yanke wa dan adam hukunci sai ka tara masa hujja da zaka aminci kuma ko kai baka yanke masa hukunci ba babu babban alkali wanda ya fi kowa adalci irin tarihi bai taba dora ka ba gurbin da yake ba naka ne ba yanzu muke magana manya yan mazan jiya waɗanda suka rike Najeriya da gaskiya ai tarihi ne ya dora su a ba mu bane muka dora su waɗanda za su bayyana gobe da jibi da gata a rayuwa a generation ta al'umma da za su bayyana ba za su canja course na tarihi ba dj saboda haka wannan matsaloli ne waɗanda yake kuma da muka zo muna tattauna mutum tsaro mun ba da shawara a duka cikin wannan shekara nake cewa jami'an mu da suke filin daga masu damara waɗanda suke rike da firearms suke amfani da makamai ya kamata gwamnati ta san wani abu guda daya yadda suke farauta abokan gaba haka abokan gaban suke farauta su manya-manyan makaman da suke amfani da shi akwai waɗansu daga cikin su jami'an da ba su da irin wannan makamin sai ki ga ɗan sanda ya rike bindiga da ta girme shi shi ma a shekarunsa na haihuwa ta kuma yana duniya sophistication abubuwa akan ci gaba akan irin yadda zamani yake tafiya da shi ya kamata mu kalle shi amma abu biyu ne ya kamata a yi karfafa gwiwa ga ma'aikaci duk wanda ya shiga aikin damara aikin soja kowane irin aiki ne in dai zai amfani da firearms bindiga a hannun shi ya san shi ma a cikin hadari yake na farko dai ya zamanto kayan faɗan da jami'an tsaron mu suke da shi sun zama spiro mafi girma mafi karfi akan kayan aikin da su waɗannan 'yan ta'addan suke amfani da shi sannan kuma bayan wannan a samu abin da ake kira karfin gwiwa motivation welfare warwalarsu abubuwan duk da suke bukatar sanda suna front line a filin daga gwamnati ta kalla ta ba su duk wasu korafa korafansu su kuma duk manyan manyan hanyoyin da ake bi ana damka haƙoƙin gwamnati ta bibiya ta ga hannayen nan da ake ba sun kai kananan hanyar nayan nan da suke karba domin kada a kitso da kwarkwata in gwamnati ta ba da kuɗi ga kowane fannoni ta tabbatar da cewa an yi amfani da kuɗaɗen nan ta hanyar da ta dace idan aka yi haka an cusa ƙauna da kishin ƙasa ga jami'in tsaron da yake filin daga ya tafi domin ya sai da rashi shi wanda ya tafi filin yaƙi da tunani guda biyu yake tafiya walau in dawo walau ba ko dawo mu ma yan jarida akwai inda muka kama da aikin soja ga sha isra'ila da ake yaƙi tsakanin hamas da ƙasar bani isra'ila statistical data na ƙididdigar abun nawa ne suka mutu yan jaridu to da kowa ji uh, as at jiya ai to kaji mm, zuwa jiya mm. kamar abin da na gani shine mutane 300 mutanen palestine ne ko yan jaridu 300 to jama'a kun ji fa masu sauraron mu yan jaridu 300 kin ga kenan yadda soja yake mutuwa a filin daga haka manemin labari yake mutu. rannan muna tare muna fashin baki a kan isra'ila sai wani mizail a talbijin din na aljazira da muke kallo a wani dan jarida da yake front line wanda ake hira da shi daga studio din aljazira shi kuma yana front line din yana cikin bada bayani sai muka ga ya jirkusa sadili ya kuya ashe misail ne hango ya bi ta kan shi ya bi ta kan mutane kin ga shi ma aiki ne mai hadari to wanda yake aiki irin na hadari ba soja ko muna da bukatar a kalli welfare din yan jaridu kafofin yada labarai da masu mallakar su su duba su ga irin hazard da hadarin da yan jarida ke fama da shi to muka koma muka ga jami'an tsaron mu duk wannan abubuwan da muka bada na shawarorin in an bi su an aiwatar da su an sanya idanu sai kaga salon tsarin yadda ake yakar abun ya canja fiye da lokacin da ake ganin kamar ba a iya samun irin wannan tagomashi mita 93.1 a zangon fm masu sauraro ka kushe afa kuna tare da mu ta cikin shirin mu tattauna